الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata tabbata Allah ya ce ci da amincin da tabbata a nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ko ya sagu ne ki kanke 16 kalenda miladiya ya ci gaba da katon littafiyan albidaya fi usul fiqh ya a sheikh wahid ibn abdulsalam bali hafizahullah ta'ala wa faqa um gal babu sani ashar ba da ya gogu shi al-ijtihadu wa taqlid alibi ta ji kokari ji ko hmm. wata klidi yan gani da emitattu zai emitattu manyi wasu saba hatu da wabi kai da gutu a badan karkashin babin nan azabitul awwal kai da yamma fari gai al-ijtihadu kokari yana ijtihad na gai bazlul alimi bazlu exercise ya effort na kokari ji ya al'alimu zane manna al-mu'ayyil zane ma mutum matsayin yana waje kiya da waganin abu ko wajen amfani da kabuwi da ilimi da basirin fi ya hukumi yake wace hukuncin a shari'a shari'a zuwa zabitu sani ƙa'ida yana ba ci al'ittiba'u yana al'ittiba'u na gayi kabulu kaunin ka'ili wale ga ya zane gaganon gu ma'a ma'arifati dalili yi famba da ya yin dalili zaunci abdullahi sali fa'ida ya ta ci gayi a taklidin ina ya taklidu nan gayi kabulu kaunin ka'ili wale ga zane da cogo biduni ma'rifati dalilihi wa ma ne dalili una الضابط الرابع قاعدة يعني قد يكون العالم مجتهدا في إثبات قد أكيك يكون العالم مجتهدا من ذاك غني مجتهدنا في إثبات النفس هذا يتبتر وجه النفس مقلدا في في استنباط الحكم اما وصم نجي نجي نيمو سيدي باي فاكين نسونا wajen hankali ba fahimta yan nasu wuce wa bai istin ba fi yawa hukunca can abu ne mukallidi wa kar ya kuli mu dan fi babin mukallidan fi ghairihi kan wace ma a jaman shi shi na yi muji ta yi duba bin wace ba bin wace mu wace yi mukallidi abdabitul khamis kai da ya mutunci shurutul mujtahidi tisatu sharatin man ne yi ijtihad ne gutu wani ya mafari al musulunci ya yabaci a taklifu wai zane mukallafi na ko wai zane bi hankali aji ba alijani na ko ya ta ce an ya kuna aliman bil qur'an zane ke ji ijtihad na wani zana da ilimi al-qur'ani na ni ti an ya kuna aliman bi sunna man wuce lufe zanen wadin ilimiyar sunna mumayyizan sahiha sahiha bi sahiha nan gaya ya rike da wata kani ya ke na tazu na da na tazu ne ya mutunci an ya kuna aliman bin lugati larabiya in lufe da na da ilimi ya shi ne larabci na ya mutunci an ki an ya kuna aliman bi usulul fiqhi mushtahidu mu da ilimi usulul fiki ya mutu a baki an ya kuna aliman bi masailil ijima nan yi lufe da na da ilimi matsala na shi ijima ya mutu ta ci an ya kuna aliman bin nasu

al-ijtihadu la yunqadu bi ijtihadin akhar ijtihadu eh wa ijtihadu ya bi ijtihadu ne ta zanu ce dai dai kaidan nan adabitu sabiya kaida ya gutu ba ci shi la ya juzu taklidi illa bi shartaini un goyi na wayi taklidu wa sai da shirya ci gubai ya mafari an ya kuna muqallidu amiyan zanai muqallidi da ya zanen da nan lufi zanai amiyu nan ba ubawa kuma kawa ko ajiyanu daidai mana gama magari mutane amiyu an fami dalil wa an gawale zanna wuji fahimta ya dalili wa nga yi sharatin ma faru sharatin ya bati an ya tafti aliman zanna wu ma da da wa bayin rufe zane da ilimi sikatan wifika taqiyan maje da sun sai cinu albabu tani ashar man gaba da yin gogu bai Ali ijiti wa wasu takalmi du, ko mm. ba'a bina ake yi ake ijiti haɗu da takalmi du. Wafi sababa su da wani ko. Mm. Kayi da hagu sababa damu a gwamnati awwal. Kayi da yamma fari'a ali itti ya ali itti haɗu na gaya bas ɗin Ali milmu ahal wusa a wurfi irin batun hukumin ko. Mm. Ko kari biya na tu matsayin shahadu jina oji kokare ba wace ya kiwo hukuncin shari'a ya musulunci ya mafari iji shahadu very very important ko gama la Allah subhanahu wa ta'ala gama kana almu'minuna liyanfiru kafa wa dana ga mu'mini fata ga hatiya da kudana ko ولولا أن يفرع من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين أعطي جمعان وكي جنبو نجاسي وفهمت يا ديني أعطي جكراتي ديني نأيوة كيبو ẹgbọ́ zàwọn tí náà yìí ló dáadáa aládàá kù gòzó àti ṣí àjẹmọ́ àti bàyá ní àjíríyá ni àti gan-an ṣí tẹ̀lé lánàá òdòdó tó kún dábàá yìí na yẹ mọ́ni náà ìjì múra sọ́kú ètò ìlìmí gá àyàfi ẹlò àjà aláàjẹ mùsùlùmí ìlú. allah subhanahu wa ta'ala gani za a jawo amurin amni al'amuni awil khawfi azahu bihi wa law radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alima alladhina yastanbituna minhu ko da lamarin da shiga da be ya ku ka kuna yi lafiya da ku ka kuna tashi hankali da be ku ka kuna da sun da be ya nan abu da bada su sai ko <laughs> abubuwa su su je soci ko don da zai je ilimi fita ta bane la'ani magullazi da ya san bitu na guminu ba na ja ci istin ba to a cawo hukunciyar shari'a ci yawo bane a ji fahimta ga an yi gwani a sha yi ta yabi very very important to magoya dai mushi ta yi alif ba sallam gai zabi ta hadal hakimu fa asaba zane ba hukunci na ko man ga kokari din ci ma daidai falawu a jirani wani lada guba Magaji gaji yi fa'a sa wuci ma kimiti falawu a jirun wa'id waje ladani ya e bugo istiya dubanin da bai zaka shi da bai za da bai amma ba ni ga yana e istiya ya mafari fadlul alimi ko a hmm. shaka ku na jahili ga ya gan waje istiya a jahili wuce waje fashi hmm. ba nu al almu'ahal nan wa ku yi ti a jikin ko wa ne ga ngan a ta sharatu shi gobe ya shi karshe mu karkashi mu ko eh ba kaga wanda sharatu ne kuma ga da cikin ga ga ga ga ci ga ga wa ji shi ya duwa is possible eh yi alimu amma un ga je ta akuliya ne na wa ji shi ya duwa mu if possible edu yi makanta na wagba yin doci wo kata yin doci wani amma wala tun matsayi na waya ji ta yadu wana so ga na gadon da igin waya ji ta yadu ba wagba yin wala tun matsayi na waju wana a ya buga yi ta yadu yana ya ne alkawulu ala layi bila ilimi Ba na ne gaga na aji ne umar da kiyayen umar ke ilimi ko ne ta ci wasu fi istinbatul aka an with the boss ne wusa kokari so it's also possible sai da shi shi wai min ko wato mata ya mujta ido amma matsala ne na zila na shi ko jira ne ko ke ce ne wani wani ijtihad amma it's possible ka ni wani ijtihad wuce na zuku wata haya shi ne wata hadisi ne wata kaza kaza ne wata hasabi ne wata dalala fi alfazu ne wata kaza kaza wo consider yanda ba to yin wanga wanga wani a yawan daga to no yi mushi na yawan daga wa yake a jana da Wani wala ji ba rubiya <coughs> ko jana ko fi yustin ba da hukunci ran da yake ba lati ya hukunci shari'a ngole ba ne ga hukunci shari'a ko

amma dai mujtahidun fil mas'ala amma dai ba ne dubu mas'ala wannan ko la ji ba bayanin nan mujtahidun mutlaku ila ke imamu Abu Hanifa shat a Imam Malik Imam Ahmad Nambali ko al-Imam Shafi'i Ibn Jariri Dawud ibn Ali az-Zahiri zane ba ta yi mujtahidun mutlaku ko a ti dai zai wannan shi mujtahi da fil maza mujtahi da wasu amma maza abinin buwagu ko like abu yusuf ya e ji makanta abu hanifa like zufar ya e ji makanta abu hanifa ko like abu bakar khallal mini zaba hanabila jo ko like abu zanyi al-maqdisi ko ibnu kudama al-maqdisi da zai gidane da ke abu ya da shi dole mujtahi ya amma ti maza ko àti dẹ mùsùlùmí fìlì mọ́sálẹ̀ adé mùsùlùmí fìlì àmà specific àbúrò àbúrò ti wá ẹ̀jí ìṣẹ́àdùn òkú zanu ci ji ìṣẹ́àdùn mọ́sálẹ̀ ìbùyìwò zanu ci ji ìṣẹ́àdùn mọ́sálẹ̀ ìbùkọ́ zanu ci ìṣẹ́àdùn mọ́sálẹ̀ ka kai ko me wọn àti di mọ́sálẹ̀ gan wà ti jẹ́ wà tìrì tiwa náà àgbẹ̀tọ̀ náà àdó àdúgbò kana ga mujtahidu fil mazhabin eh zagi dan buwa to matsayi na ga to mujtahidu mutlak na amma eh jimina ya yi sa ba mazhabi like ah subuki wani subuki to na subuki da ashariyanci tashiru ko ji gane ko fi biyu na ilimi da biyu a tere ga su buki a waji kai shahadu wani kila wacce to sun wa muguta ke shafi a yau ga yau ba ta ba ni ga yi shi shafi a yau ga shafi a shi to kawo nga be ga wa ji shahadu ne ga ya mu ba na yi kawo ya <laughs> ta ku fa ji no ba wanki ba wanki ko diga ne ko ale ga dole wale ne way of thinking ne ji kan ci na kuma people like ibn taymiya dole mujtahid mutum yiwu amma to sun wajen ki sa baki hanabila ko ji na ko na kuma ibn taymiya contribute a lot into hanabila na to wato akwai wani ci create gumi ne maza bai hanabila ja bai jika ka wuce je ba hanabila hali lafi na za tun daga zamanin ibn taymiya ko ji gane ku good so sani ya al emilatu qabulu qawli al qa'ili ma ma'rifati dalilihi wa gwa ma pamba da dalili ko ji gane ku bani e ba shi wa maza bai malikiya ko ji gane ku a mai zajayo na yin doro na malikiya a ga ji dalili ya ci masala wanda na hudu ne a yayin waga wuga e an yi wuyo amma dalili da nan kaza an yi wuyo amma dalili da na hadisi kaza kaza an yi wuyo amma kaza da na kaza gole zane na e ya a yi zane ga mukalli biya ebe na wuce ni ce zuwa eni latuna eni latu yoyin kwamba da dalili ko sai bugo zane ki azu iski ba u zane ju ai bu mada iski ba u wa nga malla zane ji iski ba u ne kama za ba ga ci ci we dictate ko la eh e ba nu ke ba ni de zan la ki ma mu nawawi maza ban shafiya bu da ma masala yake wuce shafiya ne imamu nawawi shafiya ba ne ba nu dalili da ko laji imamul bai haƙi maza bai shafiya ba limamul bai haƙi don umalim shafiya ba matsala ni wace yau ko ebonu da kiyo ebonu da ajin laji bal man yau sun daga yake imamul bai haƙi don imamul bai haƙi sai ki ji limiya bai haƙi da alef na kauka ji kilbi wajen mushta yi duk gwegwa wanda ya maza ba zan lura ya yi taimakon funin amma yi limiya a jisun sa kwala ya limamul bai haƙi da wani laji jima maza bai shafiya hmm. ko laji gane wula laji jiyo wula laji di mai maza bayan shafiya a ciya ma abu ta yi da tilafi mu so wale ya ne ke iski ba wuja ya yi ne ibn abdul bar ne ibn abdul bar maliki ya gudu ko amma to shirin ya muwa sanu jin a ce ga a tambi dubi a listin kabi nan wale gan wace ne to malikiya ba nuna cin wadaji muwafaka da shafiye amma a wuju wato sun gan ugu malikiya ba ya wajen lana ya eh, ba na wuju mu kan lidiya hmm. ya zuyo na yi man umarji ci ba ta fi dalilin dole maza ba zai ziga na wuce ne. Wani hmm. gane ku? So, ela aibu ya itibawa ela aibu ya kiya itibawa ene la aibu ya nayi taklidanci da ta'assubi ke ta'assubo wato biyo e ga egan na ruwa dalili dan abuwa yana gaskiya na danin mutum ya abuwa gaskiya wajen biya kwasu ne bane maza abu gawo Yawon ne da ne wani bani yanna wato biyo ga hujja ko a jira ko mm. amma ya gwada manye wa gawo wa ma ne wa tu tun zando ma hali manye wa ba manye wa na jiya ko mm. a jira ko amma wa ji kafin da manyi wa ji kafin da shehun da ci wa ji kafin makanta amma eh wake da lebu nan ayuyo bayani da na ji su da nan kazo da nan kazo da nan asabu yo kazo da nan kazo guri da kazo kazo ba ni da kazo wadi ahaliya na ko ga da to mu da duwo a kazo guri mun kazo ran gugubo a kazo gwa albuka ran gugubo a kazo kazo gugu ba gani da ni ga fatul bar gugubo a gani ala idi gugu da mu wale to ba ne kuskure ga da ne you will know ko ya da nan kuskure da nan so ku fa mai amma na to di dai jama'a wato mun sauke bunu wagon mai yanzu ke goma bari janna mai ya kawo bi alheri ce laka ta lawo ne a shiga wato kaji alheri wato mun yi limi dijima dala kaman mu to man to ji makanta a cewa alu jirgi ta wani ala biru wata kwana ta wani ala lismi wani duwani ko wa ga ga yi magwa jin bayani ba an yi ba jiki mu sai ba da ajinu la tubayyinu na wulin nasi wala taktumuna wuce malawa waye yana wa fejin ya yi bawo ba na mutum bici na wani lalba wani so bici cin ko a nan abuwa bitu salis kai da yanta ce a taklidu ke taklidu wai kabulu kaulin ka'ili wani aka zago biduni ma da fashi dalilu wata dalilu ya mai kiyo mai takalidu a ta to man na shi mai yi takalidu ya ne za ta tashi amma ne ga yi takalidu a yawon imamu ahmad ibn hanbali ngara ce mutu ma da ji kasu kaji imamu abu hanifa nga hadisi ga ta zunga maza ba mu imamu shafi nga hadisi ga ta zunga maza ba mu imamu malik ibn imamu malik ibn anas nga ya gwaga zando ba mai ce ya banda zai kabaru rucho da nga ga hadisi fa san da mai bugu ga ni ko ya gwa mai ce ga ni ya man ja ga ga iye ga gayi nan nan ya sun maga da bai ce ga ga don jiye da iyali ba ya ganye ta yin zuwa e bo go da dikiyo da dikatu da wai di ni ki so ko go ti ani bi ti asaru igo o mola ni wata bu nga mun do man ne ga da state ne no aka ki makan ni ga dono amma mun ga da ga yanzu ne ni ga ga na mutumi ene mun ga ni ga dikimo ga go mun kai ba magaje gaskiya umarci ne a gashi duk mu lole nan muji ti ba wannan maji ba wuyan alu sunna ti ku ngai wuji wuji go wo ba ki dalili mu ne takalidu takalidu na isturu takalidu ka ba na takalidu zuwa jena da sharafi gube shi waya da jiya ji da ta ga waya kauna ba yau wugbawa wa makawa wa majiyan dowa wa ma da ji to katuwa wa kauna ba ga safu ji ga waya ku permanent wa ga da shi kenan to sai ta mutu amma ka ku yi ga takalidu wa sai kira ga takalidu mukallidi wayo ka ku ne zai ji ka na ga ga ne wa gwani wa biya bane wa ji katon ɓagola ɓagola ji gano hakan nan hmm. ma mu ko ko shehu shehu da <laughs> ko ko da so mala abdurrahman dan da mala madana ko ko ah, a a yi da jike da shi káàdì káàdì o ìlànà káàbọ̀ sí ìgbà àjùbà ní oṣù gbaná mọ́tàdì hàn kó o jìgá ní ọkọ. àmọ́ agẹ́jì sunkún ubaidullahi tó jábìrù kó tó àmọ́dù àwọn jìjì àyẹ̀dì kàtún. ya malam kasimu wani ya mala adamu wani ya manne wani ya manne wani ya manne wani ya manne ba ta ma ajin da da kasimu majalis na mala adamu ya jiga wani kasu na wani tafi wani da ba ta ya jiga ya ji wọ́n gbé ọkàn máa là adamu ká tìbí tí a méjì dìktétù wò kàdé àdìktétù wa àdìktétù wò fún àmà là adamu ká tìbí tí a méjì dìktétù àdùràmà ń lọ sọ́dún. da maladin wani 100% kakuna yi gabe kakuna gabe ga maladin wa ci mu ci na wani ya ya ya bude ya ba waye makawa da ya ga man yi ya zanda zai je jika ne a tsasa ba wa ya ga halu maka da ya ga sun kakuna wani wa wawo ya na ji na ganin eh sai shugaban salihu ngoni ya toma daga ga ne waje mukallidi ne ne mukallidi ne yo mi dai ce mi ce tuma bana ga la shi da me shi go ga da sauro yamma ta kule zai je gari yamma inna lwa na lo na babo na babo a lo mi ji ka ga mun ba wai go go mi ji ya eh ya su su kai shi ne shi ne a ba ba to la no so mukallidi ne wa ga ga minu wa matsayi mu kalli da gole da alle man ba nga matsayin wa wa ka to matsayin mu mutabi kan ga matsayin mu kalli ji be da shi wani batiri wa lo matsayin mutu a jimun ta yi du gaskiya ga wuce mace dalili ya wani man ka zama ta gaba da gobe da lafiya wuya ta yanzu wanda ya ta loba ma wuce da gobe ya shi shi ta kuma zubu wa zuciya ga dole da waga yau to mukallidi wace ta matsayi mukallidi na kana khairan kashi amma wai mukallidi ga shi ga shi ko wace bi sai je ba sinu wa make da daliliya hmm? it's like tsayi risku ko ji gane ko man ne wufifis na da ya ci waje ya ji Eh? ya secondary ran da lecture a jikai gomi ko ji gane ko wuce na guna su ne gari hmm. physics teacher wuce o gwa wuri class ha abu nga mu wala ni to ka ko ne mai gomi an su ne shi wo fece ba ne a wani zai o ko ya ci biki golobu jikiyar ususun wale wunne da mu din wuyo kashi amma ba ni wani ciki wani daidai formula wani daidai dora wagbawa wakawa wani fasarawa ne yanzu gawara ka za ci ne za ka zaga ba ci mita uji mita ba wata ba ku wata za mu ciki ko wata za mu ciki mutunci wata za mu ciki gaje yi ma wata za mu ciki gaje kaza wata alakalu da za mu ciki yau da yawan wannan wazo ne wata ba nan wata yi mukallidi wannan ka san ngai mukallidi wayo ba su su ko ji gane na ko ga to bayanin nan taklidi kabul kalil fa'il biduni ma'rifati dalil wannan sai dalili na an man kaza je ga an man za kaza je magonga mu wasu amma amma ga le wa ga lo makanta mu wa duk ɗaya ga wuce ganin ma ba dalili da da ba wa dalili ya a gaba wato ba dalili ba wa kiyawo a gun ba wani ya ta yi shift daga matsayin mu kan da yau da matsayin yin mu daji kaji kemi na mun goye wa lọ́ọ̀dù daga matsayin ani yau da matsayin saribu lili ne kaji matsayin ba abin da na sani da matsayin ni dan makaranta ne ina karatu shi wannan kaza lawiyo yi nan na kaza lawiyo lọ́ọ̀dù ba da kaza waya continue no ne wa improve nga zabi turabi kar ya kuni alim mujtahidan fi isbati nafsi wa yaji na manya yi mujtahid ya ba tabbatarwa je nafsi wani wa ɗe aya je ngalade wa ɗe to hadisi je ngalade muka ji dan fi isbati hukum ya ma waji wajin takrir je ba isbati hukum nga bala hadis da wani alif za a mu ga ko don kwace wani fakwace daga sama wani ko hmm. mu alif za a mu ga ko don kwace ilimi na sai ce laya ta jinin da jiye yiwu ne shi ne babu da sama wani ile ga ciji da nan docio wala yi ko wala yi je da sauransu ko da sai ile da su ko wace a ciji da nan docio da na wuce ugbo ka na wani gwani amma wani ka nuna kashiji nígbà ní ọkàn fíwo sànìgà àti ọ̀nà na wíṣí díẹ̀ ti lù tó. kó bẹ̀rẹ̀ ń dọ̀tí ọ̀tọ́ lọ sókún láti sí kù máa án wọ láti sí tù kálí àti. wọ́n ń wọnú ẹjí kí ni wá òmẹ́jẹ̀ jíjí wá mẹ́jẹ̀ ẹ̀yìn tó ẹ̀yìn ti wá. a ti e ga yìí nìyí o ẹ̀zá ti dánwó aga ẹ̀zẹ̀ kàrà aga ẹ̀gẹ́ kàtó gan ẹ̀ láàjì fẹ̀yìntà ẹ̀ elu wajen jiyowo elu to yakin ba tuwo da sauransu da shi zawon shiga da shi da shi yakin na yi gwanin in e za shi madabo yirkin na su gwaji hannun wa ga yakin ba tuwo jiwa ma wani ya lakwa bi tito ga ajiya wa ga ga ba biyu ga bari ko ji gane ko mm. shi ke kenan in e za shi madabo la haza wala zaka nga malaka ilimi a jina da hufazu ya mure fuka wuri ko eza yi dabu kaku a disney da aya jiga ya kusa kiki bu a mu da zijo fuka wuri na shi a yi ki wani a ji ta yankin ba su yi wani da usuli yi na shi nga mala alamashi akwai alamashi man kwaya jisu wani yana kuma if i'm not mistaken alamashi fe gbin abu anifa fe gbin amashi gbele ayi abu anifa fe gbin amashi amashi fe gbin abu anifa gan abu anifa ìbẹ́wò kí hukuncin kan zan abu anifa ya kí hukuncin kan zan abu anifa ya kí hukuncin kan zan abu wuce gan a wuce gan aguwa ne daga i kaza na wuji wace yau kunci kaza na ba dalili da ganga wasu a mashi ba hadisi kaza ya ru ci ba hadisi wuce tiya which means it's possible ne za shi shi uyi wuce yi tuti isbatu nafsin wani ga Allah su su a duk misali an ci ko juju kukin da amma istinbatu ujo zan da ta fi tuzo wuce no problem

yana wawa kawai na wujudu ya halarar ma na ci kafa uwa ya nan zai wani halarin mutu gudu be lori halarin ma na wikiyo misali ya zane mushta yi dufi isbatin nasi nan kashi mu man da tsari tafsirin na gudu mu tsayi wuta imunta yi biyu ebe ya cibo ebe ya timbatin ya kamo amma kim na alarin mai musta yi biyu ebe ya timbatin na siyonin a shiga wuta alarin mai mukari biyu ebe ya timbatin na mamman noto yi biyu ebe ya na a wuta du ebe ya timbatin na sibo. Tagwa su wani. Bai ga misali na wilmaki zari <laughs> wale ganin daga ne za na yi baga kuta ke ke wasu bati bati wazo ani ga ji da Allah ya kunu mujtahidan fi wa ne zai wa ke how ku ka wa ku ba kibo wa ma wuti tu min ilimi illa kalila, ina la ilimi na jejuwo wajen gane ko kullu bani adam khata bani adam lolo cin bici wa khairul khata'ina at-tawwabun da yamma da alkhairi ga min zai ji cin bici na ga da ji gina zai je ji tuba no e gogo ga ji ko na ga ke da shi na ba sai doro ne ga ji mu je so ware ne waye mushta yi bije tun mu sha ma ade mas kan mu to to mu we a ta to na fi la yi dalili da wato dike wato to na su ce amma ba istinbatu da hankali a kin na dai zan ci tu ne ga waje ga ne wato ce ya ga waje hankali wani wato ji tu ci yo yo ya so it's possible na waye mushta yi du amma ah, ba din da ciwo takalidu wa kai ne it's possible da ba mu mace da da a sheik muhammadu nasiruddin al'albani bayani ya ce masala hadisin da ciyo with all irina man wuce kwai jin albani wuce hadisi ya wuce hadisi ya wuce hadisi ya wuce ibn zuwa su da datu ba da nun gai da kinde sama sarari ya yi jana sai duk da ba ta ne za da wani jeli na jikin kuma albani na amma kun ɗauki so ka na albani kani ta fi irwa wa lugali sai ta fi da hadisi mana da sabili na hadisi fi albani nan wuce ba nuku na kuma ji haihuwa hadisi da ban gauta hukuncin wa ndoti da ban gauta ya ji bijigen mu na ɗiyar na sun ya konkulu dina an kuje da da pere wa gani go na mutane go uja mo balita ko bi shati wanda ko bi shi ta shi na zugu litatin na je lugwa man ne ga saliwa da sheikh na ne minista ya ka fa ku ji ba na zugu saliwa ne ga litati al na yo sa albani go ke ba nun guna ne na ko ko ya on basira o tira wala o shikenan wufe jikiya wato tsari sai ka litasi hadis na na jalbani bai janna da nga wato tres bai ne wuce wayo ka ne misali kuna su kuwa lata kofi da albani albani sai ga sabu gobe alkhairin wati ne ebe kibo is possible na yi mujtahidu kanzon amma kanzon so takalidu wajen

yanzu da yawa zanen albani ma wata su kafin mu ta ba eh abu shakir ki mu ga tubo abdurrahman malik al-yamani ki mu ga tubo mukbil al-wadi ma ki ga tubo abu isaqul wani ma ki ga tubo man kaza ma ki ga tubo ga wani wayan uzo wani ga bayani daga man ne ga wata zuwa eh yana wata kan ku wa bi ko sharai gashi shi kenan zan da ci to mata lan da ci kayi mun an wa kun be kiza ka zo so ne ko so wallahi الضابط الخامس كو قاعده يبوتشي شروط المجتهد تسعه شرط كذا نعدي اجتهاد نغوتون يا مصاري الاسلام مسلمشي مسلم جه وتا كو ولا ولا بات وتو يا تو لا هو دي نيكي سي باي بادو او مولا نوتو wa mulawa da shirka ganda zai yaji shirka ne e bogo kafiri kawo kafiri kada Qur'an ku fiti wuta hadisi miliyon ku fiti wuta nusu su je ci tawaji wuta yi ci hadu ji ishtihadu da na ga ishtihadu a wuji mushtahidu agwa e waki wo wuji musulmiya a hmm. shawaye ga ijtihadu ji wuji wuji ilimi kawai ha ko hmm. ya bogo ni musulunci hmm. number 2 a taklif zane mukallafi ko wai zana jin ba ligiyani nan ko umai da hankali nan ya bago majinunu a alkalan cikin a alkalan cikin ya zana ake cikin ya bago wani shi aduwa ko magajin agwa ya gi zakan yi ulajin mukallafi ya bago ya gi zakan yi na laji ba ni ligiyani ko ga je ilimi da ban goro wuce ya adu jin agaga ya na hajji mushi ta yi duwa ne kuga mai da faru eh ta ba kibo mun ji kiya mun ji mukallafiya wale na dai ba bali jani a 323 tiga an kayu laji luduju guniya ko an kayu laji kiya an kayu laji jana ba tabal a da ga da wazu ne ga san ta ruwa ba ta ne a ga laji da kan gina ga mulaji ka bali jani ko ya tashi an ya kuna aliman bil qur'an kullu fi da naji ginan ana da ilimiyan alqur'ani nan wa da ga wuda ilimi alqur'an ba mu mine ne waza nan umma alqur'an ba mu je o jeje mu je o jeje je ahkam gamala man wace ga alqur'an bayno man wace maga ayatul ahkam aya ji da wannan ajizuma aya ke dari biyani aisha wani ji jí ìlú àkáwé ní ẹgbẹ́ tí ó to dédé yóò tó ní yóò to dé yóò tó kànú nga ma mai mazai e e wuji aja kalita aja kata e qur'anu ko inda ke alki a rafi ne da ke a ne da ke zamuci na amma ne ke a kamun kura na gani ya lima mulkuntu biya gun odo maliki ko? ilimi al-Qur'an is very very important an ya kuna aliman bi sunna mu da ilimin sunna mu mai zan sayi ya ni saki ni yawon da rikun tsakani na tazo da tazo ne ko da ilimi sunna al-Bukhari Muslim ko sun da arba abuwa ta musnad Imam Ahmad da sauransu ko hadis na tazo hadis na tazo a fasara hadis na nan ma'ana hadis na nan kazan na nan babun na lutu ba wani ko ba ta wani ba sira wuce shi an ya kuna aliman bin al arabiyya wuje wuje ilimi al larabci e gona ilimi al larabci will assist him to know da al fazil ko ya gona ko ga ji ya ce larabci fahimta ne waji daga yanzu ne ga kisa ko ta da da wa aka fitu inna lillahi wa inna ilaihi ko wa amma alqasituna eh, minna alqasituna wa minna duna zalika ke rike taka ne qasituna ne mu kusituna ya wushishi gole wa kusituna la yi wuli mu kusituna tafe jani so ce wa zai ji adalci da amma ba ne da yawa minna alqasituna wa minna duna zalika na zuwa alkasi tuna gẹ́gẹ́ mú kìí tún ẹni almost opposite da zane jadi zane zalunci kuma kalma ya adiluna wannan gina kafaru biro rabbihim ya adiluna duk ga ya adiluna ba gwanno ga ya jadi to elafa ke ba da sai tilwa ngai ngai kaga wajiri larabci kaga wajiri larabci afirka bujiwa da lo ko misali banin nan ba na hadisa a nufi za a sallan sahabi jigirin a ji a ci girbi a nufi za a sallam ne ko wa huwa naharu wa shamsu lam takla ruwa ya kuma ja yi ba ci gidi malaciya kaga wani ya ji ujiya, wa ga a shamsu babu ni ma yanzu su giyan yi tuka ne gidu lalin ya su ba yan gida yan gida ya tsaro alhali ma shamsu ba zane ba ne alfijiri So what is Larabci is what is very, very important. hu ma saba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba wawu na wuki wawu je wawu in ba ga awuyo ni ji wawu la fiya ya this plus this plus this are new ko ji gane ku misali bayanin nan wa da tafsir ibn kasir a karshe sofi sofi sahabe jigan a te zomiya ne bi sa sallam a te jigan a te zomiya ne bi sa sallam a ba goji gwago ya da wada da jinya ne bi kwa ta jiga da yi kwa ne je ya tuno wa tunaro ni je utun a a je to kunna ne tanawo bi te goji gwa ko e gwago wuti kan ji zugo zanu jiga ju fasara ga ni penche nuba wani yadda ya ciyo ko tura ya fahimta ya larabci so ko misali bayan nan ga man kana musannan falyastanna bi man kaji mata wani istinanu yuyi a tasmiyatu yuyi man kana musannan ga a tanzania from asunnatu ko Fali faliyastanna bi ma kadi mata ba na wa sayo ta na ta kai na wa yi ba kirki na ji hanjali ani mana sani bi fa juji dan da ji la ganna ga shi na zubu mu fe ji ga wa ga su sunna wa tu sunne da na su ani nan wani ne ki fahimta ko din ki mamman language a ti ga ga ga wa gba en duro wa di ki eh na ne tasbihan hadisin good sai misali ina ga eh hadis na ni ba sallam ga ila ma tabda din ka sa amali ila ni salatu ko da ke ga eh. da ko ailo kaya wuma ehe latin kawai latin kawai ma za ta fi ayi ko ga ehe abi hadisi da wani anai za a sallar ga eji jima'i da yin zagin ga yayi laina ko ko eji jima'i da yin zagin ga na ga ta yi lona zani da ciki fahimta ga wani ga jirgin ga nikawo ba ga kunu fata wani fahimta ga nikawo ba ga ne ba ne jimawa ne na nikawo ba ga ya wafa ya bako ana ba ta yi wata wafa ya ji da ni mafi gina ini ma yawo mai dai ne a da gina ta a da gina shi a sai ga eh yawo idai na ga to gaskiya lawa ka mun cikin <laughs> la yakbalu salatul aid illa bi la illa bi sannan zane biyaye lai na sai nga kido nga je ti je ngo ni al haidu babu unji zane je la ne ima na ila ji na ji ba li ja wa kwa ila that no language al-imam shafi'i al bi muwafaqati ujinata language wala wala fahimta ga an ya kuna aliman bi usulin fiqh ga min sharace mu ta yi to mu sai ga ulu sai ga na indikina eh mu da ilimi usulin fiqh na. ko uɗe kiji masaji ke usul fikiyo kiji masaji da shari'a ko alqur'anu sunnatu alijma alkafin bi adlatu istina fi ne uɗe basira da lalatu kiji babu mutlaku babu mutayyid babu amu babu khas ko babu mujmalu babu kanzo babu kanzo ko ba ta uɗe kiyo uɗe basira ya nabi babu nasiku babu mansukh ko ba ta wa kuje basiru wo an ya kuna aliman bi masaili ijma umutai ulu da ne je ilimin mas'ala kiti boy ijma wuta da wati bo ko biya ne ijma u ba mu a shashara tu yo gubbe ji ta ibi wa digira wa ya basira yan babu ijma u da ba mas'ala kiti bo mai ijma ta da wati bo ko be da le ba mu وفي الأقل بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر كو مثال بالي نوف يجمع إجماع ودوك وقدوار يوارا نوف جمع كان كان إجماع ودوا ودوا لا tun zamani ba bai jaji zai la fahimta ga agaji nan dole wa la funin a wani zai la ga ajiya nan wani dole a fuwani dole zane ga dole a la fuwani wale daga bankun wa ga kaga ga dile wale ga asaro na je tare su biya hukuncin ba ni ga amma wani dole wa ga wa no lesi zanu wa maje dalil na bila ne misali wane yato misalin ba ko le a ga to wata cin ne ba dun ga irin nan amma e zuwa ga wale ta ma to ya ne ba ne ba za do ga dadi nan no fuye jin ma sharia musulunci mu nan amma le ku kiti bu ta sharia ba ba da kuyo da cin ne ba an yakuna aliman bin nasihi wal mansukh man mujtahid wa ce da ilimi a nasu wal manso ko da ta ce ga kai ta nasu wal manso bai tun da ce ka ka kule da an nasu wal mansukh na ku odo aya na ji mansukh ne ke jiwo an yakuna za zaka'in wa fitna man yau mujtahid ma ce da nan wayar wajin wawa kashi kuma a ji da na je ya gina kuma a ji da na je fahimta gana ma a jiza ne tí a ga kago wéjì kuma ga gawa lóde lóde ní ẹnẹ ìbẹ̀rẹ̀ èkí o zakawo eye waje tusuna alimi ẹgbẹ́ tí mo ẹgbẹ́ kẹ́ ìdàgẹ́ gẹ́gẹ́ bí al-ijtihad wato abadu sadi da da kan wuta shi kai da wuta shi kun wuta al-ijtihad la yunqadu bi ijtihadin akhar ijtihad eh la da shi aluya misali wajadna da na wani misali wayo ko ba abun ne wa kibla ta ko hmm. wata sallallahu alaihi yi sallam ya

mulaikiyar ya faru kuya in the sense of goga latar ya jan alishihadu layin kodu da ishihadu a na ga ishirin da bane kiyo man guba danin matsala danin aya damuwa hadisi damuwa atharu dabwa e ko murajihatu joro dabwa wole ko man guba ta yi ta bi ciwo wa na de man na de stronger evidence da shi ne wa ba ka gun na ga ga na ni go de ishta da na ko ga ne ga no su ma ko ga ne ko da ji gane wa eh wala ji ka wala ji gane wa mas'ala da ba aya ba hadisi ba asar ba ijima a ta ga gabna wali kulli ga bai siyasi na isos clear ko ji gane ko so mun ba ta yi ta bi zan do mun ya go mun ta yi duro no ne ko wa ga yi ta bi zan no wa zan no kuya inda gwa zan nan ga da nusus na wa ba kai gudan bí àjílá ní láwùgán ẹgún mùsùlùmí rẹ̀ zàdínà ní ọjọ́ ibi ní ẹ̀kọ́ ìmọ̀ràn jihadu ní igun nínú fún olùkọ́mì to play àmà ẹ̀ gẹ̀gẹ́ and mostly nususu ya musu shari ya ɗaya musulunci ẹ̀kọ́ ìtẹ̀lẹ̀jì wẹ̀ náà wọ́n di inda wà sí láti tẹ́lẹ̀ wúni wáyà láti ibrahima sí wúyí zókù zànẹ́jìnà zànẹ́jìnà zànẹ́wàjẹ́ sai ga ne yi sallah ne is more than ya zane jini zane jini zane jini in abu masu a zane mai jai bilal wajen sai ga yi ya zo kun riri ko hajji zane ji ta yi sai ga nawa lafiyar zane ma sai ga nawa lafiyar yi wajen aduwa na wajo ga yanzu da kun riri ko zane a ci kulisi wajo zane ma bisu ka zama mutuwa ya wajen wajen hajji ya zane akwai zane zane akwai zane ya sífà ńlọlẹ ìwé àyídẹwẹ lànàjì níní lànàjì gbọgbà lànàjì kútakúta zandu waje ka ajin jani wani ke wani jayin a ga zande zande ko ko zande ebo zandu wa mida bule baki ko ko ku ba ya zanne mai a ba tun yawa ni lalace wa matalaftun fi min shay fa hukmuhu ila Allah ko ma shay'in wale umumu yin kai wuce kai mutun rayi abadu tsariya zabi ta gutu abaci la ya juzu taklid illa bi shartaini in goyin wa sai taklid waje ce ni kizawo make to dalili yana sai shi da gube da mafari an ya kuna mukallidu amiyan ajizan an fani dalil zane yi takalidu na lo fe o oh, lo fi amiyi wo ba wo makawa kashi wo ke doro ya ajizan an fani dalil wajiza na to bo wodi to fahimta dalili wani ngo ne ko ki mallan wuci di ishtihadu wa abun ne boy bo fasalwa ki la wuci takalid wa ba abun ne bo fasalwa la zikiri ko kutun da ta lahu in e ji zai ga da yin da kage yabe karatu ya nan amma ka wato na ji takalidu nan yani ni ngo sai da ji takalidu wa jani wa ma ji fahimta katuwa ko ye baki an ya yastafti aliman siqatan taqiyan ba nan ga fatawa nan wayi mun mai ra gaskiya nan ma da sun sun ci ko amma wa ji gan takalidu we jin wo so da ta tun me zuwa we ga ne ba gwa kasi we je ga we ga ga ne je luwanu ko eh ju jara no wo to doga o ji to jara o mo gwa no ba gan ga ta wa ti mutu ba ne wannan ne wannan ya tuye gba ta su bi da gi da wasu yabo wata ne na zalinin wani tafiyu ya kata wa ittaqiyu zai je yi nan ko wani fasalu ala zikiri in kuntum la mu. na mala inna ma ya sha Allah min ibadihi al ulama da hadis da sun sai ga min ya mu juje na ga manjo e go this is very very important ka ni waje mu kan yau sabu we wa ji fahimta dan dorowa number 2 kawai muna ta kalidu kana su kawai ga yi takalidu yi ta takalidu ya zane shi zandoro a tattafa ya ga tsari ba da layo hari so wale gan dájú wucin tó tí wani so don ila babiyan karshen ne bi kudu ne ko hmm. albabu salisa ashar babiyan gogutan Kaifiyatu musulila da hukumar shafi ta kewa da daddawa cikakkun cikakkun cakkun cakkun caya shari a nan. Wasu tsammanin ya sumbawa ba. Ƙa'ida mutu ta dabbobi. Abdullahi Duterte awa ya mafari. Tasaurin matsala ce tasauran ta iya. Tani ta saurin matsala ta sauri wange. Ta waje ta saurin matsala a gane hukuma hala shai. Faru'un an tasa wuri wa kari wa ba kuke ciye na waɗannan. gwala juyen waje tafi waje daidai ke ɓabe su amma waje shi waga waje katu e tuye a ga na yi alharaju na yi bai ul'inati na yi almuzamanatu na yi kaza na yi wasu ya fiye da ya ce magawa a ga hukunci dole ngwai waje daidai ke ɓabe su waje mai shi shagan bákan náà kí ó kún tẹ́ mùdárà bótó wọ́n kó mùdárà bá dá àyọ̀ sí káṣí o tí ó mùdárà bá yàrá àmì ìbọn dọ̀rọ̀ bá táwọn ilé rí wọ́n lé ẹgbẹ̀ náà lò ná wọ́n lé tí ó lè wọ́n ká tẹ̀sù kí ìpàdé ẹni wọ́n wéṣọ gúúsùlù tí a tún yọ̀wù jùmọ̀ àti tí a tún gbogbo láti bá tí pọ̀ láti kàńgáńgó yẹ kàyé ó bá kún tí na wọ́n sàtọ̀sí rẹ̀ tí pọ̀ jù lẹ́sọ̀ kọ́ báyìí náà ń ṣiṣẹ́ ṣe ìṣẹ́jú eh aka na kalla ba ki hukunciya ezu ezu ba da ya zaka zo dole wa mashi ba ke tso yau za mu tebe shi wurin ki hukunciya ezu ba da ya cousin sister cousin kazo cousin kazo wanda aka a rabi wai yau waje daidai kofi an ku kaza kaza an waje daidai za a yi kiwa ya kawo jin bayani da ana ga zanen yin na zanen ce wazu na nace kaza ita wuce ta yau wani a ga bayan jiwa ga kiliya ga wani kiliya na sun zai ga tasawuri ko laji ne wa ba hukunce kiyo wa mada da kiyan wa mu jayi wa ki hukunce debit card ki hukunce visa card ki hukunce kaza kaza ki hukunce advance loan loyo ki hukunce mojejo wacce ne ke ya cina wasa ne ga da basu jin bayani a mai ke kpara da debit card ke kpara da visa card yau kashi ke kpara da credit card yau ke kpara da advance loan loyo jin bayani ke kpara ke ya cina

تصور المسألة ليس تصورا صحيحا هو تصور واحد واحد قاعد على الجن وصف فهمت أنا وإذا لا أنا يتيلو بترو وتليون قاعد يجيو ها إيه؟ على ها هذا يجي يجي يوم يعني كاتشان صفو ها كاتشان صفو الضابط الثاني الضابط هنا باتي إذا كان في المسألة إجماع فلا يخالفه min ya kodo ga aje hukuncin shari'a no matsala ga ta to matsala ne ijma'u da ga ba mu ijma'u da ba sala gutu yana ne fara da gutu da ga wani gutu ayi ijma'u da mu zina yara mu eje yara mu riba yara mu ezawu yara mu shikenan wa da yi ko to to da ga tan ban madace gwala da ina zuwa yi eh yau ne na tsohon ganin yau ne sha zuwa alkawar ya gari nan wanda kuma ala lahi ma la ta alamu ne ko ji gane ko so matsala ga da ijima ga da ga ji kimo ga ji uba ma zai da zai fi maka wannan da zai ji za ne maka wani yadda nan da jama'a lafa kai wato ba ya ba da ji ramu gona wa da so wato da nuna ci da wani tuji maka kai na maka ci ba zai zo a ji da ji ramu ce da ta ta ta ji lo hey yawa ne sha zun da kauli wale jima'u ba hmm. ko ya ku ijma'u tambo ibnu kudama ibnu taymiya ibnu qayyim ibnu hazm ibnu kafir tafsir ba da sauransu ba ta la yake ijma'u da ba wajin gogu ne ga wa ga to hukunci mi gogu ne ga ga da ya no

gobe ga wata hukunci ya gaya sai jin bincike ya gaya manje ya ce matsala nan wa ma rufati a dillati kulli farikin wa maka ya farikun doro wani ko amma e ji makanta ne mu bita jiwu na na laye ne wa so gobe shi ce gobe la advance karatu ko ya gwana shaba karatu matani ko na almost yana zando rai da shi bai wa sai lawo bai zo ko kun ga lokacin su ba na bai da kidan ko wucin maza a biya dai ga guba da sauransu sai jin bayani ki lafu fil maza a biya wai kasu ga zan su ta bi ta ke kun bi ta bayani yake lafu alin jiyawo maza bayan maliki ya ni sa ma maza bayan hambali ya ni ko ji gane ko nga malla ji ta fi bi da su muji ta yi ko ne su muka su da yi ruci bi nan ko ya ga ga ya tiye bi tin malikiya to mun zaba ne yi malikiya ne ko ji gane ko amma waga da shi litafi ya ta ko shi ke shirun da sun ja jiya risala ji nan wale ga wakin maza a je malikiyo sai da ba da ku kujire shi gando ce ku ga wa fiya da lafiya wani a ce maza ban dole mun ke kuje yau so a wato masala wato misali wani masala sallah no fujimma dole ka wuce dole ya zai gudu dole ne a go su yan mu jima'a ce wajibun ala kulli musallima ga kaza kaza kaza kaza gudu da shi mago dole ya ta ya ji hujjo wa diga ni dai ne ya ni ma shi ba ga shi dalili ya dube wa da ba da sun sabi da wudu afdal Eh, ah, a ga wani zuwa bala yau ne na gansa na gaji wani waje zane zanen magajin alula na kwabiya wa nema waje dole ko wuce ga yi kiyo a ga alagwa so dole wa yi kiyo wa waya ko ki dalili dan doro e ga tarji has na ya ga ka fiye tayo na wajo na wata mi ba ni wajo jori ce conclusion ko ya na ko zai yi ga ẹ̀dá àṣìṣe fata waye yẹ̀wú alkibla wuta ce yi da na tuna yi da na tuna a kida yi dai ba a daga la ta tafi alkibla ta diga yi tin wala ta tafi wala gol wala ta tafi ruha zai shi magana na da na tuna waje ki wani waje wani kuma a kida yi a suke la dalili dole wa ki ba ga dalili ya fari kundorowa ki strength wa ki weakness wa ci analyze

waga ga waji karatu ya ga yamman shi hmm. dalili yamman shi waji waji daga ya kubo a subutu a dalala ta hmm. subuto tabbatar waji aya udana kashi hmm. hadisi in hadisi na ta zo kashi ta zuwa udana to hadisi ta zo ne ga subutu asu ne wannan wani ga ya gone za aya labi kuma hadisi labi yana ismin wanda anya, a nan wanda da iya nan shin aya ne ga wuce yawon wo shin hadisin ne ga wuce yawon ba wuce yawon gaba ce a dalalatu ya nan jin ko it's possible wai za aya ji it's possible wai za hadisi ji kaji amma ki ungwe tiye ne wai gani misali gwani ba shi yin wato zanura amma ji ma a ci dalili wa dai ga kayan bakin ya shiga ya kafa ya bada la musu shi da ba zai ladhi inda zaru bi dillu ibadaka wa la ilaha illa fajiran kafara ya aya da da qur'ano subutu hadi tabbatarwa amma da zalunci kan naga ya ne wo no ya bugo ala ga wani dalili ya nan bago bagai da shiga ne wa amma ba zan ga yanzu dai ka je musulunci ba ji dalili ne ga la'ana Allahu alwashi mata almustawshi mata la ta guyin tabatu ya ane jikina ane kaza sane to ane ga a kaza yin shin hadisin na ta zo wa ta zo ne ga su buto ya waya ni non e ga dalalatu shin ma dalalatu shin ma e ga na ga wo a ga eh nga wa ti al washi wa kaza ke kaza kaza ke la ana kaza mutai ga daga wugo shi kenan ko jura ke ko yaji misali gani eh yana cikin gutu nabi Allah Ibrahim da na yi ta kone yi Imran sotu hal Imran da mana inna الله صفى adama ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران آل ala imran ala amma shin wa ala imran na tuya na ismin imran ya hmm. ko ji na ku misali bani asali din masudi dawo ga jama'atu mawafaqal haka lokun tawa daga jama'a ga yana ga daidai da gaskiya na kawai to yi ibo ni ngo jira ne ko zan da cikin asirin na laji ni ga kiyo ni bugi mawa, da ba jama'atu ne ne one is asirin na ji a wajen hadisa asalin ibn masudiyo shi asirin na ta zuga ibn masu dukkan kuma ta zuga ga gango ya su buta ni tabbatarwa amma shi ɗanen wani wuce gane gane wani gano no in masu da ya gaga in waga ga kiyo a mutu gaskiya ya ga ai dan da ya lahasar ne da ba ji ya kula su juma'ati ba ba da ya mutu gaskiya da ya mutu sunne ko ga bai lahasar wuce bai bugo da lalatu no wa la ta ga da ba untiya dukiya so ga wa ni ni subutu ba ci da lalata to ale ga man ji gumu su hanu guni kat'i subut kat'i jilala wuce ni ade kat'i ade kat'i subut zanni jilala ade zanni subut kat'i jilala ade zanni jilala kat'i subut wuce na guri hmm. ko kaba wo su kwalwan ba ta mu so ga zabitul khamis zabit ta gutu ci albasu an adillatil ukhra bitike ke ke dalili ne tai kenu tuwaddihu hukm ash-shar'i fi al-mas'alati ko waji wa la ga yake da hukunci shari'a ta masala ko ji ga ko misali ba ni eza shi shi ngotu yara mu a ki dalili ne ganga su ko gan mini yasu na shaitan ya lona wane yi mafi kunna a za na lana'am shaitan ga zashi ga tukbayen tsaye wani wato tukbayen dabba shi sa ku huta ya musa a ciroto tukba zuja ya gwani tukba bi from shaitan ga na aya jini amma ngwai na aya na wani ganin zai ga yana mm-hmm. daga babu wancin waya jika shin dalalatu daga nan za a ga ya na amu no ngole shikin kai za eh, a ya na ko wage wa hadis ba to yayi to ba zu ife establish ba to raju one hadis ya abu zari yau mu zari mu zari ga na sabin huli uzuniya ya

jiga ji sadaka ku don duba so wale ga matsala ci dalili kazan da ba mu so wato dalilin da ci za mu to what to clear mu ba gaskiya ga na ciwo الضابط الثالث ضابط يا متعشي كاي ده متعشي الاطلاع ya ala akwa ala akwal majalis fiqhiyya e ga majmu'ul majalis fiqhiyya ji mujammal fiqhi al-islami ko al-mujamma al-fiqhi al-islami ko makafir riyad ko eh, ko e, komiti ko ko na matsala na shiga ina su na yaji kilo da eh, ya fatawa ya ci wani waduri fatwa be da ya fatawa a cikin lalata da yi mani ko wal ulama al mu'asirin be ganin be fatawa man wuci ya zamani ji fil matsala ta yace matsala wannan idza kare hadisatan nazila a da ke nan ga wani misali ba aya al-qur'ani matsala kuma hurimat mai almaytat dabba na suna waje ina eh, suna waje ramu ya ko mm. wa dam ge wala mul khinzir gangani mai tin na kai kusi ene ga ya gona shin e eh, da kashi ban to zakan lawo ma ma a da jinja din e eh, ga yo na unde ga kusa ba e je ma la mu je mu mu je na na ra ko nga na kunga ba jinja a tafi ubaidu rahman na wama ci da ne gudu da lafiya hmm. ki hukunci ya jajin e no e hmm. ki hukunci ya jajin na lula ga yi same as femine jafi yara abu na ga ala e jafi na kazo blood transfusion yara abu mo hmm. ka yi kenan wani eri na ji fahimta amma wanda gbari ki hukunci wani mujammal fikin islam gode ya fatawa cikin kwanci na a ya fatawa ya fi bincike don yawai ko? kondom sun da maliya ci bada bu ki kunci wu ko? in ga ra'amu yawon gina kama hangi hmm. ko? kashi amma banin nan a haifar da to zakazan kidini wuja ta kidini ni baya a zai to a damar cikin wuyayi kidini ni wa tare kidini ni ko wuta kidini ni la tare ya zanna a tula kuna ko wuta da lafiyu shin a zai kuna kidini la kubo yi wani irtisai masu wani kidini jika ke kenan wani ɗaya wani wajen nan na yi eh, tambaya ko so ta yi hukunci um nishin ẹ̀dá ṣíṣì wọn kúkú ń gẹ́gẹ́ tí wọn olú yẹn ń tún yóò eu vou ogun ìjìnlẹ̀ ẹ̀bọ́ aláwọn eu vou surgery ẹ̀wọ̀n olóṣù ń fa lọ́wọ́n ajé kaṣù ń jà. ẹ̀rí méjì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè nà wá sí ìṣòro báńkì ẹ̀rí méjì debit card credit card advance loan indo dishi kai a ga cashless society kin kuji musulunci ko ya cashless society ya ta ga ke wadda waye wadda waye ba wata min ya wale kaji zango ma je kaji wa shi sho wani ga shi na wa shi supermarket to wofe la kaji na yi no ba ki wa a sai bi doctor daga account wofe wa kaji a sai da wofe no hmm. wo ba ba shi ya ya rafi waje na gidan na zuwa je wa dan mota driver so ya su da yin ni ba ku ilo ta kai la kadi ko ji ji ji a kira na mutum daga account ba da wa dan mota nan zai ji ke o fe ni wori boro waje lo station ba wa shi mina waje a je la ko mi o je shi o fe ke la di same na wace ko tiyan no ne ba da kashi wanda ba ne kashi haramu kashi, lata ta kulu amma la ku bada ku ba ta buga nan ne yanne kwata da boliya ba ni faro now mujimmin fikin islami da nadu da yamma lilita hay'atu kibarul ulama kaza kaza kaza man wuci ko na ne albani usaini ibn baz ko alluhaidan salihu ali sheikh da makamancin su ba ta ajiya fatawa yiri yiri yace masabi ibn nabi ngoji gani hako so wa ne ga durul na naji da ne ga haka ne is very very important gangani ga to yiri ita tin ne almoswati fikiria encyclopedie almoswati fikiria alkoitia ndio zatu la kafoshu ni islamia is very very important abdu abi to sadi kaide yangu to abachi idha lam tajid qawlan lil ulama za zati ci wanda to ga man doro to ciwa wala nasan fil masala ki wanda man nasan do ci masala ba nazara ila umumati nusus su wa ci general umum yan nas ne gano ne ko

tẹ̀lé tá a fẹ́ fi kí òyìnbó àtúntáyé so gba ni a to ke ku je je kafa zaka ba ka a awa zaka ba kaga eh zaka dai bi albiru ko bi kan zai waji ke wallo the same thing e eh, bago e eh, bago shakafa will fall under wa atu akahu yawma sadi ruwa da kan shakafa wa wani hula ga da umuma to yan shari'a الضابط الثاني قال يا ولد تاتي اذا لم يجد kaga wadda to umumu yadda su tuna walu da karkashi wana kasa alama yi sha biyuwa wa da biya na ga biyu nan aw ya tafi kuma a fil illa ko ni ga daidai bayan illa wale gan a ta ke sai naira kala kala ne bata da wani zan ga to da naira yi ba ko ji illa na ci dai zinare da za a da fi dai nan ga ne to naira na ji wai bago ji sai hukunci gawa jiki gawa Allah ta bane ne wuce zai dinga to ne ya dimu ko so insha Allah kafin ya litafin nan yidu jan gurguje ya ji ba gwanna ba ni dona ba ni ga ji na sai sha lafiya ba na sai cufa sai ci hazo yi je sai ci yi da janna sai ci yi ilimi na jan amfani da albarka yana wal ilmu inda Allah da kwa zai gaji karin bayani da caji kawai mai gina al-ibtilau ko cincin da yi ma'ana cincin ne karatu ba haramun ne za ki haramun ne za yi yana yara mu yawon to bai ci tacin yi nan ejefi haramun da za ki ko utubi haramun da za ki maitatu haramun da za ki kashi utu mutu haramun da ta ci wo ko ejefi mutu da ta ci haramun ko a ti da haramun da katbi ina ya haramun a mai boye kwano da juna waje a mai wa wucin haramun ya turu riba wani wuce haramu da kasu yi ko misali ba ni waje wo amma yawo wuce na waje mashin amma mashin na jaramu shi yabo e kibo yabo e na wadayi ne ala ga shi mashin yau shi mashin da kita tun yi halin amma yabo e na turu yi wadayi wani kuma da turu وما هرم سدا لذريعته وبيع للحاجة إن أغاك egwu ekwe na waji wada wani wani arula da iba egwu ebuku ebuki bu egwu bukata misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uka na ba ja da zinariya kashin da haka sahabin da no egwu kibo egwu egwu teye teye la yi ko na koya eh wa koya wanda bukata yan sa uluku gud ani bi ji zini ga ulaki ayata kiza anfan min za zahab wani ya zina da unuku bongo ne a kan zinari a kan saddan li zari a cikin ya tsaye zagi a ha obiha li hajjati yake yin bayyayin zannana afiyan ko laji ganewa misali banin nan a taso a taso a dai maga yana kasa dali zariyati nan aga ya kuɗe min babi babi to, a sha e a kyato ya kowace mai babi ya zaruroto ko? Mhm. wajibi ko? alwajibu wajibi da wani gofe na wajibi ma da wani jikinan mai fito ginin wajibi kici gwafiyo zakai wajibi amma lamari su wa ya wata nau ya wata horo ake hmm. amma wajibi ne mai don yakinin sallayin magari wajibi amma rake a ruwa lokacin wurin bani kyau za ku gani ومعين wa mu'ayyan a da wajibi da bane jiginan na aje mu'ayyan wuta tiyar zo dole wato raju sallah sallah ga wajibi ramadana ramadana ga wasiyo kashi hmm. eh, da sauran su wani mai mu'ayyan mukhayyar ga shi masu misali ila za mu ci shi eh umashewa wato zanuji ka fara eh wuta imma ta wuta ko ko ya raguwa eh, ko ki kafa raguwa dole nga yake sala na wadda cewa daga jinna ko jinna kashi dole ne ba shi na bani mu hayyar na to mai ke mu hayyar mu ta kawai gawa ne wa'ayini a da wajibi da zo ne fardu kifaya na amma da wajibi da wani fardu aini nan alula salla azu zaka hajji ne ba ta fardu aini amma fardu kifaya jihajiji fardu kifaya ne kashi e kuso fardu kifaya ne sallayi fardu kifaya ne da sauransu na zanuwa ci gajiya ni tobu wajibi a zawon su daga hajji ma ku ta ni fa zawon ta ci cewa wasiya wa muqaddar wa ghairu muqaddar amma dai wajibi da bana haji nan na ba amma dai wajibi da bana haji nan abba kai da wani misali zaka wani ya ce wacce ya gwani wace na wawa na isnin a shi amma na da kan giya na dubu a daga sirat rahim mai kiyar inda mina ake wani wajibi ta ce wa wani amma ya kwanan shi waga ake sila na doku kashi kuma wa ya za dubu ashirin wa fata sirat rahim wa maki a ke san fesin dubu uku wa fata sirat rahim nole inda kiyar wajibi ga sirat rahim ta ce wa wani amma kiyar how do you do it now it depends on lamarin da ce Allah shukran lakum ba nun ga tarkul istifsal fi maqam al ihtimal ko yunazzal manzilat al umum fi al maqam tarku ewaluya istifsal wa ga fi maqam al ihtimal dare no wa e, uji ti ma e, le kula no ma la no wona aga ga la ta ce manzi le umu be be wallahu alam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh